وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدهدوا أولنا مسلاتي آه، أنا ببن صحابي من الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري Allah ya fara yadda a gare shi a cikin wannan unguwa ta sharaɗa cikin birnin Kano mun hada a cikin wannan yammacin ranar Litinin na wanda ya daidai da 20 ga watan Sha'aban haka ne hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana 1441 wanda ya daidai da 13 ga watan 4 shekara ta 2020 a lissafin miladiyya mun hada a wannan yammaci domin mu tattauna waɗansu kalmomi su suke tattare da jan hankali a ga ɗaya daga cikin manya-manyan jagorori na tafiyar sufanci a wannan ƙasa tamu bisa ga waɗansu bayanai da yadda suke da alaƙa da addini kuma ga dacewar zamanto sun da kusan bayanan da muka gabatar a satukan da suka gabatar hukunci wata ɗaya da motsi kusan suna kusan ya tattauna sashi daga cikin abin da muka tattauna a kai kusan abin da za mu yi jan hankali za mu ba raddi za mu ba ko wasu bayanai wanda suke da suka ɗauki salo irin na raddi a jan hankali wanda a fasa tsari na yaren hausa a idan aka ce jan hankali wannan kalma ce da suke kunshe da abinda masu nazarin harshen hausa suke faɗa da kwalliyar harshe ko a ce adon harshe wanda ake cewa albalaga ko da harshen larabci mana wannan eh, kamar ya yi kama da abushafa shafa almasal karin magana wata magana ta musamman da ce kunshe da balaga lokacin da aka ce ma wato wani an ja hankalinsa wato an kwatanta hankali ne da kamar riga da kasa a jikinka lokacin da aka su za a yi ma magana kaga za a jari ka ko sai ka waigo to lokacin aka ce an yi jan hankali mana an kwatanta hankali ne da riga mana akwai wasu kalmomi muhimmai da za a da za furta gare ka da wannan abin zai janyo hankalinka ya faɗaka bisa ga sababin mantuwa ko ko rashin sani wani lokaci hakan idan aka wannan bayanan to madan kama an jawo riga ka ne ka fuskanto ka dawo hayyacinka za ka saurari mai za a gaya ma na abin da zai ma amfani kusan salin tattaunawa tamu ta yau kuma bayanan namu suna a wannan gwadabe ah, <clears throat> kamar da na faɗa a sashin bayanan da magabatar a cikin laksamu ta barewa ba za ta gudu ba dan ta yi rarrafe ba shi wannan babban malami profesa ahmad A professor ibrahim ahmad makari ya tattauna ya yi wa'insu bayanai da akwai bukata a idan hankali a kansu kusan bayanan nasa ban saurare su ba sai kusan shekaran jiya ran tara ga wata shi zai kama shekaran jiya na ku ran tara ga wata dai almuhim na samu damar sauraron maganin to sai na ga bukatar a abu ne mai kyau a tattauna waɗannan bayanan da ya yi domin akwai nukudodin da ake da ta cewa a kansu da insha Allah za mu bi bayanan za mu ɗauki wasu nukudodi da suke muhimmai duba da kuracewar lokaci ban fara karatu da wuri ba kuma waɗansu bayanan ba su da buƙatar sai an tattauna su da ba kowace nukuta ake tattauna a kai ba za a dubi abin shafa ummahatul masail manya-manya matsaloli da suke da alaka da maganar da aka yi sai a tattauna a kai don haka za mu shiga matsala ta farko eh, da za mu saurari hatta sautin muryar sannan mai bi da zan hankali daga baya insha Allah. littafai ai littattafai ne a cikin littafai aka karanto wannan rashin adalci me yasa ya zama rashin adalci na san dukkan mun san cewa akwai malamai a cikin dariƙa idan da waɗannan arnan a littafin dariƙa suka karanto wannan abin ai sun zama cikin malamai ya kamata kar mu manta waɗannan fa dama daga cikin abin da suka fi ci shine ma ilimin ba shine ma karatu su ba abin da hada su da karatu ba balle ai maganan sun koma littafin da ya sun karanta wani littafin kuma ai ba a ga irin wannan abin a cikin masu karanta littafan kan ba ba ga irin wannan da'awan ba ga irin wannan fatan da wannan injiramin a cikin masu karatu ba an same shi cikin waɗanda dama ba su yadda ma da littafin ba ne a sasan ba su yadda da yin karatun ba ne saka idan ma sun gani a cikin littafi wani abu su bayan Allah suna aje komai a matsayinsa sun san musalahat sun san isharori na bayan Allah na waliyai idan magana ta zo a cikin littafin su sun san wannan magana ne yana da abin da yake nufi suna aje komai a matsayinsa na masha Allah mun saurari me yake faɗa ko kan cewa maganar da muka faɗa akan cewa a wannan magana ta zagi da ake wa manzon Allah sallam bai tabbatar sai a cikin tafai kamar da muka faɗa a cikin lakar da muka gabatar to sai ke magana cewa wannan rashin adalci ne a su waɗannan a da ake kira suna ƴan haƙiƙa waɗannan yaran a da a ce a littafi suka gani to da sai zama to cewa suna da alaƙa da ne da ilimi ma malamai ne amma wayannan ba su da alaka da karatu kwata-kwata balma suna gujewa karatu kaza da kaza da kaza da insha Allah ga kamar jan hankalin da muke da shi a nan farko profesa yake cewa waɗannan arnan mun ji ko? ta waɗannan arnan ba abin mamaki ba ne don a profesa ya kira su da suna arna domin haka shi a shek ibrahim yas ya kira su da sunan arna a cikin littafinsa a cikin akbar wa nurul abhar ko a cikin wannan littafi ko yake cewa wa sahibu hadal maqam kafirun shar'an لنفي الأسماء والصفات لنفي الأسماء والصفات وقتله الأنبياء وهو المؤمن حقيقة لأنه أثبتها حقيقة إكتا وتما أبوتن وانا مقامي إكافرين لأشراء هذا abin da shewa ya fara kafirin shara'an kafiri na shara'a domin ya kore sunayen Allah da sufofi ya jingina wani Allah ko kuma sannan wa qasluhul anbiya ya kashe annabawa ne irin wani ƙira zai iya kashe hatta annabi da aka kaga zagi shi ne mafi sauƙi ya yi hakkisa zai yi da suke cewa o kashe annabawan eh, eh, eh, ake cewa wannan shi ne mumini wa huwa al-mu'minu wannan shi ne mumini a haƙiƙa kafiri a shari'a mumini a haƙiƙa لأنه أثبت حقيقة وقتله الأنبياء قتل بالحق وخشى أن بعدك وانكساني نقسيا لا بغير الحق وانكساني نرشن قسيا haka in sun zagi annabi zagi ne akan gaskiya ba akan rashin gaskiya ba a cikin asirul akbar wa nul ya faɗa ko wanda littafin akan ilhakinsa da wannan littafi a sheikh ibrahim yas a senegali wannan ka duba peji na 426 san shehu ya faɗa to abinda ya kamata mu tambaya a nan cewa shine shin da gaske ne a cewa waɗannan ne da ake faɗa su kuɗai ne masu karatu banda 'yan hakika shin da gaske ne nan masu ne masu karatu da yan hakika wato abin da yake anan cewa shine amsar da zamu ci anan da profesa yake magana akan cewa waɗannan yaran su ne ba masu da alaka da karatu bal ma suna barranta kansu game da karatu da kaza da kaza eh wannan ra'ayi ne da mutum zai iya faɗa amma hakikanin gaskiya mu mun san cewa a cikin mazhabi na sufanci akwai wani matsayi da za ka kai da waliyu zai kai zamanto cewa wa karatu ko ilimin bai da mahalli a tasar da shi bai da kima bai da mahalli daga in yara sun zamanto cewa ba su da alaka da karatu ba su da kaza to dama aikoyi suke da magabata na sufancin ko daga cikin abinda sufaye suke kafa hujja a bisa wannan gwadaban nasu na kin karatu da mai da karatu a matsayin koma baya da yara 'yan hakika suke koyi da wannan mazhabin ba ruwansu da karatu in ma ya tabbata ba sa karatun a bisa ra'ayin professor abu ne akwai ƙisa ta khidir alaihissalam wanda kamar yadda sufan suke wasafa cewa shi khidr alaihi salam ya haɗu da musa wa annabi musa alaihi salam alhalin annabi musa ya zamanto cewa annabi ne wanda aka sauka masa da littafi ko har yana yin karatu ko ga littafin da aka sauka masa shi kuma khidr wali ne da ba littafi mai iya karatu ba sai mai sai ilimi na ma'arifa ko sai ilimi na haƙiƙa shi sa duk abin da ya faru na ƙistarsa tare da annab musa duk abubuwan da suka faru sun faru ne a busa? a tsari na cewa shi Adab musa malamin littafi ne shi ko malami ne mai na rashin littafi malami ne na ba a tsan tsarin karatu da ilimi ba kaga in yara ka ce ba su da alaka da karatu suna kaurace karatu dama ai gashi da kisa da kuke gaya musu shi khadir ya zamanto cewa yana amfani da ilimi na me na ilimin batini ilimi na haqiqa shi ka annabi Musa na amfani da ilimi ne na zahiri ilimi na shari'ar da aka sauka masa ta littafin at-taura to sai to cewa a wato khidir ya zo ya fifita adam musa da shashin ma'arifa da ilimin hakika ya fifita annabin allah kenan ko idan ka ce annabin Allah ka gama ba ka maganar wani ustaz ko wani shek a ga wani wanda yake bai da alaƙa da littafi ya fifita annabin Allah ma da sani da ilimi an fahimta na ba magana muke akan wani malami mai littafi ba a magana ake akan ya zo ya fifita annabin Allah ma da ilimi kaga wannan shi ne dalilin sufa da suke ganin cewa za ka kai wata martaba da ilimi bai da mahalli bai da kima a wajenka kaga in yara yan haƙiƙa sun waye gari cewa ba su da alaƙa da ilimi damun ai haka matafiyar take akan haka aka ɗora su kaga magana kore su daga tsarin sufanci ba ta taso ba eh, suna da alaƙa da malaman sufanci suna da alaƙa da manhajin sufanci domin gari abinda aka da ake gaya musu shi a kansa suka dafi haka na kuma in muka sako ƙasa ƙasa mun tafi san babban kissa ta annan Musa da Khidir alaihi salam sai iya cewa wannan wannan kawai fahimta aka aka kawo kawai to akwai magana ta ƙarara da take tabbatar da me waliyai ba su da alaka da karatu ba su da alaka da me alaka da malami me suke da alaka da shi lokacin da in ka zo ka ce a ah, ga hujja kaza a hadisi ya tabbata kaza qur'ani ya ce kaza sai ce a'a shi me haddathani qalbi ar-rabbi haddathani qalbi ar-rabbi zuciyata ta sanar da ni daga ubangiji kai ka duba littafi kana ka kawo reference sai ce aikin banza haddathani qalbi ar-rabbi hadisi ya tabbata a cikin bukhari a cikin abu dawud a cikin muslim a cikin kala ko zai ce haddasa ni kalbi an rabbi zuciyata ta zansar da ni daga ubangiji kai tsaye zai ga ma haka kaga kenan in yara ya zama sun suka wato ya zama cewa ba su da alaka da da littafi ko da makaranta kaga haka tsarin yake shin waliya akwai wanda su ma haka tsarin su yake ko mutum ya ce haddasa ni rabbi an kalbi ubangiji na ya zanta da daga zuciyata ko haddasa ni rabbi an nafsi ko ka kazan wani arifi ya zai ce allahul mahfuz kuwa kalbul arif ai lauhul shi shine zuciyar arifi shine zuciyar dan hakika shine zuciyar aru ba da bukatar sai ruba littafi kawai zuwa abin da ya gada ma zai fada ce ai haka abin yake alawar makus ba shine komai akwai ba a rubuce to na lawar shi shine zuciyarsa kaga ku faɗi komai kenan kaga kaga kenan wadda al'amuran a fili suke kenan a kusan a ba daidai ba ya zamanto a ce yan hakika ba su da alaka da Eh, da manhajin sufanci ko ba su da alaka da malaman sufanci ko ba koya musu akai ba ko a ƙidar tasu da suke kai ba ta da alaka da tafan ɗariƙa ko sufanci wannan magana ce kawai domin ga shi manya-manyan jigajigen sufancin ga matafiyarsu ga yadda suke tafiyar da addini ba su da alaka da mai littafi haddasani kalbi a rabbi ko su sa da al'ilmul ladunni a fito da abu mafi al'ilmul ladunni wannan ilimi ne ba ka da alaka da makaranta da aji kawai kana ta kawo ilimai na sanin Allah maganganu na ilimi sun ka baka je makaranta ba don haka don hakiki ya ga faɗi magana da ya zo yana faɗi maganin da ya gada da yanci ya faɗa haka tsarin yake sannan magana ta gaba eh, da yake cewa 'yan haƙiƙa ba su da karatu ba sa karatu ko ba su da alaƙa da karatu kusan hankalin da za mu yi a nan professor me isa muke ji da yawa da cikin 'yan hakika din a idan mutuwa suke kafa hujja da littattafan sufanci shi ba su karatu ba ne za su samu damar iya kafa hujja da littattafan sufanci da littattafan shagunan ɗarika wani abu ne a fili duk wanda yake bibisa al'amuran ya sayar da suke mu dauki misali daya a nan a mun ka dauki wani mutum da ake kira da suna taka lafiya ɗaya daga cikin mawaƙansu wanda yake ko ina an san su a an san shi da maganganu na na ɓatanci da cin mutuncin addini liwafa cin mutunci an gane mutuncin ma'aiki da Allah wa ta'ala ina cewa kowa Allah ne irin mangarin da muka shayi akan wannan gwada banki gudanar da waƙoƙinsa da aka shahararre ne an san shi wanda yake da alaƙa da wannan ya san shi to shi wannan saka lafiya ne ya gabatar da lakta mai sunan mai hujjar lafiya hujjar taka lafiya maganganun da ake ba su da alaka da sufanci ba shi ba su da alaka da malamai yi musu yace ƙarya ne sunis shi da alaka da sufanci ike magana akan cewa magana sufanci ake in ana magana akan sufanci ga yadda abun yake idan ka kawo reference na littafai na nan ɗarika ga shehuwa ne ya ce kaza shehuwa ne ya ce kaza in kana magana cewa yan haƙiƙa suna gudun karatu wani yaran gudun karatu suke eh, ya aka yi ɗaya daga cikin su yake reference da tafai ya aka yi suke reference muke jin su suna kawo dalilai a cikin tafai kake da lalle maganar professor akwai duba a cikinta a wanda a fili dole sauran wannan muhazarar taso na laktar sassa ta taka lafiya za ga ya kafa hujja ƙarar da a ashe ibrahim iyas ya fada a cikin sulusa ya fada a cikin kaza yana ta kawo yana ta kotin din maganganu sha gashi da yadda al'amuran suke alawar ya isa jan hankali ga profesa ifai ya ya ya zama to cewa ya faɗaka game da a wasu cewa 'yan hakika ba su da alaƙa da ilimi jahilai ne ba su da alaƙa da ilimi wannan magana akwai ruba a cikinta sannan hudda ta biyu idan muka ɗauki mutum na biyu wanda suke mashhure a cikin matasan da suke tallata a gida haƙiƙa akwai mai suna Abdul Inyas kowa a garin na ce Abdul Inyas ba ni bai san shi ba shi da mabiyansa sun yi kauran suna wajen tallata a ƙidar da maganganu balma shi ne wanda an rai fito izagi zagi Allah sallallahu alaihi a garin nan wanda abu ne sananne ga duk wanda iji wannan muhadarar tasa zai ya zagi manzo salama a ciki kafin izaji manzo salama sai da ya mai sai da ikotun din maganganun sufaye da ruwayan hadisai da suke kafa hujja hadisai rubabbu ike kawo ice ai gashi kaza gashi kaza gashi kaza har ya kafa hujja da wancan hadisin kuntu kanzan makhfiyan lam u'ra har zuwa ƙarshen hadisi ya kafa hujja da wannan hadisin kuma hadisin da sufaye manyan sufaye suna suna kafa hujja da shi wanda da lokaci ya kure mana ne da za mu kawo guraren da suka zo a cikin littafin sufai kaga inda a ce ba su da alaka da karatu zai kawo ba zai kawo ba sai eh, kaga wannan jan hankali ne ga profesa Ifaɗaka ya san me ya furta a wannan gaba kaza ka ji abdul inyas ne ya faɗi shi abdul inyas na faɗa da su alhabibuka la ya ra'ibuka alhabibuka yana ta maimaita wannan kalmar shin wani bai ji makaranta bane zai iya faɗa wannan alhabibuka la ya ra'ibuka a dai larabcin na yan koyo ka koya masa ake har iya furta alhabibuka la ya ra'ibuka kaga da a ce ba zama a gaban malami kaga ba zai iya fartar wannan kalmar ba wanda lokacin da kafin izagi manzo sallallahu alaihi wasallam a gaɗa da yake faɗa cewa eh, idan kai kana jin tsoron ba kuɗubar ka, ko tsoron rawaninka mu ba ma jin kunya kowa ba ma jin tsoron kowa za mu faɗi abinda yau idan kaza kaza kaza za sai zagi manzan Allah sallallahu Ka yana nuna alaƙar su da mai da masu karatun ko tunda an ce su ba sa karatu manyan ne masu karatu su yaran ba sa karatu ba su da alaƙa ma da karatu to ya aka yi ike wannan maganar kaga abu ne a fili kusan maganar profesa akwai akwai nazari a kanta sosai sosai ya kamata profesa ya zamto ya ce ya faɗaka akan wannan gaba ya ban gawa ta don haka abu sa wannan kenan a za mu ciri zuwa ga magana ta gaba cikin wannan gaba dai da muke magana a kanta suna da abin da suke nufi da shi amma illa ta faru ne in ma a littafi ya gani ko dai ya je ya ɗauki littafi ba malami yadda shi ma mai inkari ya ɗauki littafi ba malami ko ka je ka ɗauki littafin sufaye ba malami kana mai inkari ko ka je ka ɗauki littafin sufaye ba malami kana mai itikadi wato sawa'un mu'taqidan aw muntaqidan sai ya sami shi ya ƙare a irin wannan bala'in na ganin wani abu sai ya itikadin shi akan bata kamar dai mutumin da zai je ɗauki ko alkur'ani ne ko littafin Allah ko inda mutum zai ɗauki alkur'ani ya ce zai karanta ba malami in bai hankali ba zai iya ƙarewa ƙur'anin ya kai shi zuwa ga har zuwa ƙarshen abin da ya faɗa a wannan gabar abin da yake magana a kai cewa shi ne wai kama yadda su 'yan haƙiƙa suke ɗaukar zafan ɗariƙa suke karanta ba malami an zafa wai ba malami to haka su ma mu da muka faɗa a mahazarar ta gabata laktoci guda biyu su gabata ko ce lakta ta farko yi saurara ko muna buɗa ba malami to shi kenan tunda ba muna karanta ba malami dan Allah gashi aman ganin ka ji su me yasa baka bada amsa akai ba zaka zamu turo wa zaman ganin mu ƙara maimaita ma lalle muna bukata a fassara mana yadda ma'anar su take inda ba mu gane ba inda ku ne malamai aka nan kala professor da haka a fassara mana wannan maganganun da muka kawo an ji su ai amma za mu ƙara maimaita domin eh, bayanan su tafi yadda ya kamata ka tuba ah, cikin ina zuwahir bayani ka duba cikin juzu'i na biyu shafi na 218 insha Allah na'am ga abin da ake cewa zarhatul kamal za zamu ƙara maimaitawa abin da ka ji shi zamu ƙara maimaitawa ma professor muna buƙatar inda ba mu gane ba a fassara mana a mana bayanin mai ake nufi mai arafai suke nufi sun da magana ce akan zagin annabawa zagin manzon sallam an ce mun ba mu je makaranta ba mu da alaka da malami to da aka a fassara mana da Allah abinda aka faɗa a cikin jawharatul kamal اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الهائلة بمركز القوم والمعاني ونور الأقوال المتكونة الآدمي صاحب الحق رباني والبرق الأصدق بمرون الأرياه المائلة لكل متعرض من البهور والأواني ونور كلام الذي ملأت به كونك الحائف بالأمكنة المكاني اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتدلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعت الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحالة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه هنا شيء ثلاثين دوهرة الكمال wanda maganar da muka yi a game da don hatar kamar maganin guda biyu muka ce a ciki akwai da'awa ta hakika sannan kuma akwai magana ta zagin manzon Allah sallallahu alaihi ciki farko cewa aka Allahumma salli ala aw salli wa sallim ala ainil haqqi da Allah ta'ala kai salati abu sa ainil haqqi hakikanin Allah mana manzon sallama shine Allah ainil haqqi la tazlamu minha urushil haqaiq ainul ma'arif mai ainul ma'arif al-aqwa sirataka tamil asqa kace manzo sallallahu alaihi shine wasu wato na Allah at-tam sikakke al kuma mafi rashin lafiya asali da kasaqim ne za ka ce mafi rashin lafiya suka ce al'askam mara lafiya saƙin ko suka ce al'askam an ce sura tsakatta an yabi da sarshe kuma aka zage shi aka ce al'askam wanda kamar da na gaya mana mara za a nake mana domin an ce ba ma fahimta ko to a can kuma ‘yan haƙiƙa mai suka faɗa suka ce shehu ne dan aljanna shehu ne dan wuta kaga an yabe shi an zage shi ko to nan masu tsaka tab an ga tafarkin ka cikakke al'askan mafi rashin lafiya kaga abu guda biyu ake hada kawai da na gaya mana haƙiƙa eh, ba bambanci tsakanin Allah da bayansa kowa Allah ne babu tsakanin bambanci tsakanin haske da duhu ko abu ɗaya ne babu tsakanin fari da baki komai abu ɗaya ne babu bambanci tsakanin an gane tsakanin ko kalmar yabo ko ta zagi duk ɗaya ne su kasa iya jinsa ma yana zagin shehu ya tsura masa a ma'ana wannan kalmar mummuna ko ta yabo ba ta da mahalli a wajensu za su iya ga wato Allah komai za su iya ga manzon sallam komai An mun jijiko na ka karanta mana da yawa to dan haka a professor ai mana bayanin me ake nufi da Allahumma salli ala ainil haqqi da kuma sarakaka tamil askar kawai shi ne wannan shi ne mu matsayin mu an ce ba mu da alaƙa da malami ba mu da alaƙa da makaranta makaranta ma ba mu je ba aka a karanta mana profesa a mana bayani wannan shi ne jan hankali a kan wannan gaba mu tafi gaba ta biyu ko ce dalili na biyu ko magana ta biyu da muka kawo a wancan lokacin Me muka ce a wancan lokacin a muka ce waka ƙauri ba abu al'arifi a cikin zawahir ma'ani dai kamar maganar sashin arafai kamar yadda bai littafin ya faɗa yake cewa nihayatu a ƙadamin nabiyina bidayatu a ƙadamin auliya ma'ana ƙarshen takun inda takun annaba yake tikewa su gaza bidayatu a ƙadamin auliya nan kuma shine mafarin takun waliyai inda annaba sai gaza a nan kuma su suke ɗorawa su sama larabci ne ba mu gane ba in menene ba mu gane ba a yi mana bayani tunda alhamdulillah profesa profesa ne a bangaren harshen larabci mai bi a ƙadam ɗin ce ba musamman a natta ba ko ne haya ce ba mu sani ba ko bidaya ce ko an biya ɗin ne ba mu fahimci mai aiki nufi da an biya ba annabiyin ko al'aula ɗaya ba mu gane ba ko sarkibin jimlolin ne ga baki ɗaya ba mu gane ba aka sai a mana bayani wannan ne jan hankalin da zami a annan kudu haka na kuma mun faɗa an ka duba a cikin zuwa ma'ani wannan magana da na kawo cikin zuzi na biyu eh, safha ta ɗari da hamsin da ah, biyu kenan insha Allah za ga wannan magana sannan kuma a cikin a fejin baya za a ga magana ta ibn farid sultan al-ashiqin ya daga cikin manya-manyan mawakan sufanci manya-manyan shekunnai da aka yi su a baya me yake faɗa yake cewa wa dunaka baharan khubtuhu wa qafal ula bi sahilihi saunan li hurmati yake cewa wa dunaka baharan ga wani katon kogi nan kubtuhu da na nutsa ciki wa kafal ula bi sahili wa'annan ga sunan sun tsaya a gefen wannan kogin sun kasa shiga me yasa ba su shiga ba limau bi hurmati saboda kiyaye alfarmata ni shehi ina wanka a wannan kogin annaba ba su ke shiga ba su wanka tare da ni ba haka bane a fito a fasara ta daidai wannan shine abin da muka wannan an ce ba mu je makaranta ba ka a fassara ne kai profesa hamu ɗan profesa kaga sai mana bayani zume ake nufi haka na magana da muka faɗa a wancan satin ta magana shi ka amur jani ike cewa manzon Allah ma ya gaya masa cewa laka ce arba'u arba'una maqama min maqamatil anbiya cewa a aljanna kana da makami na annabi ɗai-ɗai-ɗai har arba'in a gidan aljanna ya fi annabi ɗaiɗai har arba'in a gidan aljanna wannan ma an ban fahimta ba sai a mana fassara ta daidai laka fil jannati arba'una maqaman min maqamatil anbiya haka aka faɗa ko mun faɗi gurin da lissafin da komai in ka duba tambihul azkiya fi anna fi kauni shekhi tijjani khatamul auliya ga lissafin nan تنبيه azkiya في كون الشيخ التزاني خاتم الأولياء تعليف العارف بالله القدب الرباني مرشد الصالحين ومرب المريدين الحاد إبراهيم بن الحاد عبد الله الخولة في السنغال السجاني wannan kenan a dan haka duk abin da muka fara a wannan gabar da abin da muka yi ishara a kansa a yanzu muka yi muraja'a da abin da mai muraja'a ba a fadasu profesor a fassara mana bai ake nufi da ita wannan magana ko waɗannan maganganu inda mu je makaranta ba ai profesor ai zai ya fassara mana abin da yake da daidai alaƙalli an gyara mana fahimta mu fahimta abin da yake da daidai to wannan kenan sai mu tafi zuwa ga jan hankali na gaba da profesor ibrahim ahmad bakari babu shehi ɗariƙar da zai ce idan ba a shiga ɗariƙar sau ba za a shiga aljanna ba ko akwai shehi ɗariƙar da ya ce haka da ya ce duk wanda zai bi ɗariƙar shi ba zai shiga aljanna ba babu shehi ɗariƙar da ya ce haka domin ɗariƙa matsala ce tana wata wata sam an zube yake shigo an zube yake abin da yake magana cewa dukkanin shehu ne babu wani shaida ya ce idan ba a bi ba shiga aljanna ba babu wani wali da ya ce in ba abu ɗari ƙasa ba ya shiga aljanna ko in ba a so shi ba ko ba a shiga aljanna ba ah, to jan hankalin da zami a nan ga profesa ah, cewa abinda aka kawo akwai ƙwanƙwashe a nan ma domin maganganu ne kamar haka da zamu kawo su magana ta farko in ka duba cikin littafi na zawahir rasa'il na shek ibrahim iyas cikin juzu'i na farko shafi na sha shida me ya fada yake ta wa'alamu anna allaha saqal wujuda fi hadha zamani masaqal halak ولا ينجو منه أحد إلا ما رزقه الله محبة tijani الختم التجاني سكسني ta hakika Allah ta'ala saqal wududa fi hada zaman masaqal halak Allah ta'ala ya kora halitta ga baki daya zuwa ga halaka a cikin wannan zamani babu mai tsira babu wani ɗaya da zai tsira sace wanda Allah ta'ala ya azurta shi da san wato ka amar jani shi kaɗai ne zai tsira amma kowa Allah ta'ala ya rarraka shi zuwa ga halaka kowa halakakke ne to ana an ce babu wani shehi da ya ce in baka bi shi ba ba ka shiga aljanna ba to sai gwara wannan magana da abinda shiga <laughs> shaka ibrahim ya ce Allah ta'ala ya kora dukkanin halitta zuwa halaka sai wanda ya iso shehi shi kadai ne shi kadai dan aljanna to kuma an ce a babu wani wali to ga waliyinsa yana faɗa waliyansa kai guda biyu ko da shi shayi mai ɗariƙa da kuma mabiyinsa gausi ko ga abin da wato ya faɗa a cikin zawahir da sa'ir magana ta farko ke da maganin ba su kare haka nan ka koma littafin a shek umar bin sa'idin alfuti da suna rimahu hezbollah rahim ko cikin juzi'i na biyu shafi na 399 me yake cewa ala shekhu ahmadu tujjani shekhu ahmadu tujjani ya ce a'marun nasi kulliha zahabat majjanan illa a'mara ashabil fatihi lima ughliqa faqad fadu birribhi duniyan wa ukhra ولا يشغل بها umruhu illa sa'id mai shaka amurka da nake fada ke cewa rayuwar mutane gabaki baki daya ta tafi a banza zahabat majanan ta tafi a banza a hufi sai rayuwar ma sai rayuwar wa illa amara ashabul fatih lima ugulika sai rayuwar ma'abota alfatih lima ugulika su kadai ne faƙar fazu haƙiƙa sun rabauta birrabihi da riba a duniya da lahira ba wanda zai shagarta da wannan salati zai shagarta da rayuwarsa face ɗan aljanna sa'idi ɗan aljanna ma duk wanda yake ba su ba ne rayuwarsa tafi a banza bazara ba ruwan Allah ya je wuta zai sashi ta tafi a banza shi rashin amfani abinda aka faɗa kenan farfesa kuma yana cewa babu waliyin da ya ce in baka bi shi ba ka shiga aljanna ba to ga kuma abin da ake fada a ƙasa lalle wannan tambayi ne da ya kamata a baraka in ma larusi ne ba mu gane ba wanda kuma zai wahala a ce ba mu gane larabcin ba gaskiya profesa zai wahala amma dai ga maganganun da ya ƙaru ruba sosai haka na an kasa tafi cikin littafin al-yaqutatul farida qasida ta al-yaqutatul farida mai shau na zifi ya faɗa yake cewa obashir muhibbana bi kulli sa'adatin wa khairi wilayatin qubailil maniyati wa man sabbana wa lam yatub mata kafiran fawailul liman qad sabba jambi wa itrati وقد من النبي ذلك يقظة بوعد بوعد صديق منه صونا لحرمتي ike cewa kai bishara ga masoyinmu kai masa bishara dukkanin sa'ada da dace a wajen Allah da kuma wato wata wilaya ta alkhairi da zai samu kafin mutuwarsa amma kaga wanda ya zage mu kai kaga wanda ya zage mu kuma bai tuba ba ai wannan zai mutu kafiri ne ma otar ga wanda ya zage mu ko ya zage ‘ya'yanmu an ji wanda ya zage shi kaɗai kawai zagi mai bi cikin rashin sani mai bi cikin jahilci mai bi kawai ɗan wuta ne masa kafin to kuma profesa ya ce ba wanda ba wani wari da ya ce maka shi ba ka shiga aljanna ba to kuma gashi wanda izage mu zai mutu kafin masa kafira yake cewa ai manzo Allah ne ilamin ce masa haka a fili ya azatan a fili ba a bacci ba da alƙawari eh, a na mai gaskiya shi ne manzo Allah sallama saunan da farmati domin kiya alfarmata alfarmata mai tsada ce ba wanda zai zage ni face ya mutu kafiri <laughs> yake cewa wa kuntu qasiman nari misla abi abi hasan fawailil lil lana wal fitiyati yake da na zaman to mai raban wuta fa ni ne mai mai raban wutar jahannama an ga misla abi hasan fawailil lil lana azaba ta tafata ga mukiyin mu wal fitiyati amma ga mabiyana azaba ya tafata duk wanda yake kin mabina ba mani ba sai ya shiga wuta kaga ba ma sheyin ba amma bi kake ba mabiyin nasa maka taiwa kakonsa ka ce ka shiga wuta ba ma shirin ba mabiyinsa ma a ce ba ku da wannan da shi ba ku da alaƙa sai ka shiga wuta can kuma an ce mai profesa ya ce mai ce akan cewa babu wanda babu wani wali da ya ce in ka bi shi ba ba ka shiga aljanna ba yalle wannan jan hankali daga profesa cewa ya faɗaka in bacci yake ifarka ga abin da yake a silitafi har zuwa ga inda yake cewa na taƙaita maganganun ne har zuwa ga inda yake cewa wa ainihu ainul haƙƙi fafham isharati wa min faidu baharihi ana mustamaddati wala ta'tarid alayya fi ma satartuhu a فتجري niranul jahimili fadi'ati yake cewa wa ainuhu ainul haq eh, ainul aini wato wato wato ainihin shi shaka amara tijani ainul aini shine hakikanin halitta shine komai wa ainuhu ainul wa ainuhu ainul aini shine ainihin ainihi shine komai ka fahimi isharati da ka fahimci isharar da nake ma kaga komai shine wa ainuhu ainul aini aininsa karan kansa ne karan kan komai ainul shi ne karan kan komai fafahim fahimi ka gane isharar da nake ma ya kai mai karatu ya kai muridi ka fahimci matsayin shau shi ne komai fafahim isharar ka wamin fabihi baharul ana da ka fairarsa ne wato dukkanin halitta suke samun madadi ka fairarsa ne ake samun madadi ike ciya da haka wala ta aka rubu alayya kada ka taɓe mana itirabi in kari kada ka taɓe mana wato abu challenge ko in ji turawa fi ma su tsartu cikin duk abin da nake gaya ma ɗin da nake rubutawa nake gaya ma in ba haka ba fa ta jira niyar jahimil fadi'ati in ba haka ba yanzu ta jahannama ta zo ta gudana kanka ka al fadi'ati mummuna ka tsoratarwa da ake ake bayan Allah an ce in ba su yadda ba za a kona su kuma ishe farfesa ya ce ba wannan magana kwata-kwata ta ga wannan jan hankali ne da ya kamata farfesa ya faɗaka idan bacci yake in aiki da yawa duba da sufai a ifayinsu mai yake a ƙasa mai kuma mai muke faɗa domin allah ya ƙi kamar farfesa a baya raskar abin da muke faɗa gaskiya sosai har ƙarshen baitin ƙarshe da zan kawo na ƙarshen babin yake cewa fa har wil ila imahu taslam minar rida minar rada wala tattafi li risbatin aw madiyatin kisa kai gaggawa zuwa ga sa taslam minar rada sai ka kubuta daga mada shiga wuta kai gaggawa zuwa ga ɗariƙar na wala tattafi li risbatin aw madiyatin kada kai taba waige zuwa ga wata nasabarka ko wani maziya wani fifiko wani ibada ko wani abinka ka gaggawa ka shigo fatin mu ko ka shigo ɗarikar mu na ce fati ba a yi mun akwa ta a sauri a shigo ko ta an annabu nuhu zai tashi so shi ne maganar sau ta wannan kenan sai kuma jan hankali na gaba da ya kamata a to profesa ya faɗaka a za hankalin sosai a kai kuke jin nau'o'in tun da muke karanta kala-kalan kafirci ga mawallafa nan da yawa sun yi ta infat a cikin algilan wanni'al ba a taɓa gaya mana kalan kafircin masu da'awun musulunci suna batanci ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba mu taɓa jin wannan kalan kafircin ba to ya ka na'am to abu da farfesa yake faɗa a wannan gabar cewa su da suke suna karanta tafai na aminal wa nihal tafai da suke da alaƙa da ƙungiyoyin musulunci da aka yi ajiye da yau su ba su taɓa jin irin wannan kafircin ba na taɓa janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su taɓa ji ba wala magana da sai da na dan ji kunya ce professor na eh, ilimi yana fadar eh, kusan wannan maganganun da kusan abin a fili yake abin a fili yake kusan eh, kusantar wai eh, da kusan idan profesa ya koma shin zuwa hirin ma'ayani yanzu muka kawo magana ta al'afka haga batanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a profesa yana magana cewa duk duniya tun tunda sai karatu ba su taba tadda wani littafi suna kan tafan arna da kaza da kungiyoyin addini da waye ma ba taba jin wa irin wannan kafircin ba to kuma ga abin da ake ta yi marmaitawa kullum sai an yi cikin wazifa ma profesa bai kaga abin za ka ɗanzu nauyi a ce profesa yana faɗa wannan magana wannan jan hankali ne mai girma sosai da profesa ya kamata ya faɗa ka a wannan magana tana cikin jawahirin ma'ani sannan kuma haiwar yau mun koma cikin jawahirin ma'ani ɗin a cikin shafi na 151 juzu'i na biyu kenan 151 juzu'i na biyu za ga irin waɗannan maganganun da profesa yake magana bai taɓa jinsu ba a rayuwa ta ilimi ko eh, za ka ga maganganun a fili wanda hatta shi mai wannan littafi na zawahir ma'ani mai suna wasu ana ali harazumi kenan ba namu na hausawa ba na san asali ike cewa eh, وإذا كان الأمر كذلك وعرفت هذا التفصيل فعلم أن الشطحات التي صدرت من أكابر الآرقين ما يوهم أو يقتضي أن لهم شفوفا وعلوا على مراتب النبيين والمرسلين فإن كانت إذن وإن من قنر دمان قباتر أبايا a baya za ka fahimcewa sharahat na sufaye za ga a ko yuko ishe hukunta cewa akwai karanta ko fifiko kokarin fifita wato fifiko akan annabawa da mursalai mana kokarin a fifita su akan annaba da mursale a cikin littafin dariƙar profesa magana cewa bai karanta karantawa bai sani ba Da kuma ga shi a cikin zawahirin bayan wanda hatta shi a alihar zumina magana cewa akwai maganar akwai magana da suke bayuwa zuwa ga cewa ana kaskantar da annabawa amma ana magana cewa ba a taɓa karanta ba ba a sani ba to wannan sai ka dinga mamaki cewa ya aka yi haka samu irin wannan a tuntube haka wanda a karatun da ya gabata lafsa mu ta barewa ba ta gudu ɗan ta yararrafe mun kawo wannan magana da kuma farfesa ya ji magana abinda na ali Haradun ya kai faɗa ke ta mislu ƙaule abi yazid al kan magana abu yanzu zinin basfami da yake fada khubna baharan wa qafal anbiya bi sahili mun kutsa cikin teku muna wanka annaba sun tsaya a gefen kogi suna kallon mu don ba su iyawa da mu da su da mu da su da bambanci su tsaya sun da sun yi da gwalo mu ne musu gwalo mun shiga muna wanka ba su iyawa don mun fi su kubna baharan wa qafal anbiya bi sahili kaga magana ta cin mutunci ga annaba na sani kuna da fassarori da yawa amma muna ba ta fassara duk muna ji Allah da zamu yi bayani sosai duk wata fassara da aka kawo ta zamu bige ta insha Allah mun sani da magana ta Sheikh Abdul Qadir Jilani da aka kawo a cikin nan ma'ashir al'ambiya yi utitumul la'aba wa na malam tu'utau ku taron annabawan nan ku dai an ba ku wato laƙabin je kana yi ka ne wa utina malam tu'utau amma mu an ba mu abin da ba ku gashi nan sun zuwa nan bayani a ga wannan shin yaban annaba ne ko suka gare su mai bi larabcin ne ba mu gane ba ko na'am to a tashi malam abba ya ce shi a cewa da sau zawon da kai, to dai maganganu ne a ƙasa dai sai lokaci ya zama fito da bayani sosai akan wannan magana da malam abba ya faɗa haka haka ke suke ike cewa da magana ibn farid ike cewa in wa inni wa in na adama suratan falifi ma'anan shahidun bi ubuwwati ike cewa duk da cewa ga na a sura kamar ni dan annaba adamu ne amma fa a game da ni in ka kalla sosai kalli zati na zaka ka fahimci cewa akwai wata ma'ana a fili da suke shaida akan ni ni uban annaba adamu ne ba ba sa ba na girman da akwai alama da aka tabbatar da ni sa ne falifihi ma'anan shahidun bi ubuwati ni ne baban shi ɗa wannan yabo ne ga annabi sabo ba ne suka ne a ah, profesa a harshen larabci wannan jan hankali ne sosai da mun fasara ba daidai ba a gyara mana fasara shi ne kawai mun fasara ba daidai ba a gyara mana fasara da wasu mangarin da ya da dama da wannan maganin dukkan maraja'a ne muke wa profesa amma ga wata magana sabuwa da yau za mu kawo ta mu ta faɗarta ba za mu kawo ta babban shehi wa kenan abu ya zai zidal basami babban wali, an ga ɗaya cikin tumatuman waliyai me yake faɗa in karuwa cikin laɓa'ifil ifilminan wal akhla na sha'arani me yake faɗa yake ci yake hikayar magana abu ya zidal basami yake cewa billahi liwa'i a a'zamu min liwa'i muhammadin sallallahu alaihi wasallam liwa'i min nurin tahtahu aljan wal jinni wal ins kulluhum minan nabiyyin wal iyad billah yake cewa ya rantsa da Allah tusar tutarsa ta fita annabi Muhammad wal iyad billah domin sai yake kafa hujja yake cewa tutarsa ta haske ce a ƙarƙashinta akwai akwai aljanu da mutane kullum minan nabiyin su annabawa ne ina kawo shila tsa'iful minan wal akhlaq juz'i na farko shafi na 125 za a ji magana ta ne ta yi nauyi to ana ta magana mu jahile ne kaza kaza to mangarin suna nan da yawa dan gutsurowa ake ana fara goma mun zo ta magana za mu kawo sabuwa haka muke ko abu sa al'ada duk magana muka kawo ta yau gobe ba ta zamu kawo kawo sunan mun muraja muka kaman kawo da sabuwa haka wannan ma a gyara mana in mun faɗa ba daidai ba an ce duba nan da muka yi duk kuskure da haka a gurguje za mu tafi zuwa ga matsala ta hudu matsala ta hudu matsala ta da ita mun tattauna ta profesa yake magana a kanta matsala ta hudu na a mana akwai na ga tunan lokacin da lokacin da shehu tijjani radiyallahu anhu ya maganan falalan salatul fatimi a cikin jawahirul ma'ani wasu ka zo suka ce a ah, wannan kuna nufi ya fi fifita salatul fati a kan qur'ani kenan sufaye suka ce a a yan dariƙa suka ce wallahi ba a nufin haka ai harafi ɗaya na alqur'ani ya fi salatul fatihi ya fi dukkan ma salatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki har da salatul fatihi ba za a haɗa ba to me kuke nufi a'a muna nufin wani abu ne daban ba fifiko ko matsayi ba shi Allah subhanahu wa ta'ala ba ina so in ruɗa kowa ba ne ba ina so kuma hankalin mutum ya rikice ba ne amma ina so in gaya mana ne cewa shi lamarin lada babi ne na falalan Allah subhanahu wa ta'ala babu ne na ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana ba da ita yanzu kai a zatanka da aka ce mutumin da ya karanta alqur'ani yana da lada goma akan kowane harafi a ganin ka dinnan lada goma mu iri ɗaiɗai ne yanzu bari in to canza misali a ganin ka lada goman mu in na karanta alhamdulillahi rabbil alamin kana ganin adadin lada na shine adadin ladan tabiki wanda ya kafa hazi na dan fara a hankali ne to kana ganin adadin lada na zai zama daidai da na sahabi kenan ku dai go karanta kuma lada goma Allah ya ce ashe lada goma kowa gwargwajen sani ina fatan mun fahimta kowa gwargwadonsa ne ladansa saboda idan haka ne na har zuwa ƙarshen abin da ya ce a nan maganar sake ta mamaki wala sake ta mamaki cewa aka yi abin da yake a rubuce a zo a ɗauko ma wani abin na daban a ce za a yi mawayo Abinda abin da ba zai yi ba ba zai yi ba ba zai yi ba kwata-kwata ba zai yi ba wanda kaga yana cewa wai harafi guda ɗaya na ƙur'ani ya fi salatun fati ya fi dukkanin salatai kaza kaza eh, cewa eh, ladan a ce ta bi iya kanta ƙur'ani ko ba daidai ke da ladan ka ba kai kaza kaza kaza wanda a takaita abinda za ka ce a nan kan wannan gaba da yake magana akan magana ta bi ko sahabi abinda mazo sulam ya faɗa harafi ɗaya lada goma ko kowa lada goma za a bashi da kai sahabbai da kowa lada goma amma a koyarun bambanci miza da suke da su su can da wannan magana ba ta da alaƙa da magana salatu fati miza da suke da su cewa shi ne falalar ƙarnin su da su gana tare da manzo Allah sallam an gane masana ke cewa da ciyar da dutsen eh, da za ka ciyar da dutsen ori da ziyare su kuma su ɗabi hatsi a tafi sun fi ka lada ko ma ba za ka mudda harimu lana sifa da haka lada goman su ba zai kai ya lada goman ka ba zai kai nauyin nasu ba amma kowa goma goma za a bashi ta fuskan nauyin abinda annabi ya fara haka ne lada goma amma ba kwatanta nauyin naka da nasu da bambanci shattan kamar da nauyin sadaka lada sadakar an kamar nauyin dutsen udu an gane wannan shine bambanci ba wani bambanci sai wannan kuma magana bambance bambance tsakanin mutum zuwa mutum ba a kansa ake magana a salatul fati ba magana zatin abin ake suna da shubahar da yawa game da wannan muna jira so su shubahar muna da amsoshi a kanta ba amsa ɗaya ba nan mun jan hankali muke kawai shi sa ba mu barza abu da yawa ba sosai naka mu kawo man ganin kawai mi muraza da me muka faɗa a baya sai a auna magana da aka faɗa a littafi da kuma magana profesa sai zama to jan hankali gare shi da kuma tunawa wa karatu gare mu ko nan za mu ce wato at'ad jahilatu qawla kulli khatib an gane mana an riga an gama magana inda mai ga maganar ga littafin a gaban mu ga komai Abin da aka faɗa falla ta kankat ko kuma ta kusa da kankat da aka faɗa a cikin zahirin ma'anin cewa shine a ali harazimi ke faɗa yake cewa qala rabbi allah anhu law ittama ahli samawati sab'i wa ma fihinna wal ardina sab'i wa ma fihinna ala an yasfu thawab al fatih lima ughliqa ma qadar da a ce ahalin sammai bakwai da yake cikin sammai bakwai din ahalin sammai bakwai da abinda yake cikin sammai bakwai da kuma Kassai bakwai da abin da yake cikin kassai bakwai za su haɗu a kan su siffanta ladan salatul fatihi da ba za su iya ba an gane? salatul fatihi sau ɗaya a karanta to mutanen sama bakwai gabaki ɗayansu da komai da yake ciki da mutanen ƙasa da komai da yake ciki a haɗe su siffanta ma ladan salatul fatihi ba za su iya ba to nan magana ake akan eh, cewa qur'ani eh, a tilada goma kaza da bambanci tsakaninka da sahabi ko tabi ba nan magana ba ce kwada kwada ba alaka ma sai a kawo an san kaya <laughs> da da ƙa'idodin ilimi ko za a ba farfarfar za a rubuta wannan zan hankali ne farfesa ga abinda makaranta mu muka gani ko aka faɗa a cin zawahirul ma'ani zimzallari na farko shafi na ɗari da a shafi na saba'in a hamsin da bakwai haka na ya ƙara cewa kullum ma sami itumuhu fi fawili salatul fati ne ma'uwalika fa huwa bin nisbati ne ma huwa maktumin كنقطة في بحر سبحان المتفضل بهذا الخبر العظيم على هذا الشيخ الكريم kisa duk abin da kuka ji na fadar salatul fatihi to fan a kwatanta da abinda da yake ba a faɗa ba kamar kanuqatin fi bahar kamar ɗugon ruwa ne kamar a samu teku ka je ka ɗan ɗugon ruwa an ga daga mai zai daga ka ɗan ɗugo ka ɗan sa ɗan ɗinke ka ɗan tsoso ruwan teku an ka juwa a guje mai ka ɗiba mai ka ɗa. ka nan ƙwasasin fi bahar lima huwa eh, makutumin ka nan ƙwasasin fi bahar kamar ɗugon ruwa ne a cikin kudu ka ɗan tsunkuno shi na duk da aka faɗa amma me aka faɗa ne yau a cikin zawahar ma'ani me aka faɗa abinda aka faɗa cewa shi ne ka duba safhata a ta hamsin da bakwai ko da muka faɗa watan maganar da muka kawo yanzu zalaji na farko shafi na 62 nan kuma 57 afuwan matsayin muraja'a tunda bakwai na'am me aka faɗa yake cewa akhbarani awwalan bi anna al-marra al-wahida ha ta min al-qur'ani sitt maron. farko manzo salama ya ga masa wai cewa eh, eh, salatul fati sau ɗaya zai daidai da qur'ani sau shida a sauke qur'anin sau shida karan salatul fati to daidai kenan sai yake cewa ثم أخبرني ثانيا بأن المرة الواحدة تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء, ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ستة آلاف مرة أقرأ صلاة الفاتحة سوء دي دي كده أقرأت القرآن سوء دوشدة ستة آلاف مرة wannan shi da maganar da ake faɗa suke inkari ga abin da a fili in ba magana wane ya karanta ko wane ya kaza ka ba na magana ake wannan shine abin da aka faɗa da kuma magana da muka faɗa a baya sai wannan jan hankali ne akan cewa magana haka take babu wani tawili da za ta karba duk tawilin da za a yi sai dai kawai yan barin barin mu kuma za mu gano inda mutum ya labe zan fito da shi mu ce gashi ah, sai kusan magana ta kusa da karshe ah, da farfesa ya yi wanda zan hankali ne wanda yake mai kyau da mu dama har suna a kansa muke ko a kan sada'awar mu take amma in dai a cikin al'umma za a sami mutane haka to suna bukatar alakana masu a ba ta za ɗin tauhidi suna bukatar alakana masu a ba ta za ɗin musulunci mu koma muna san muna ta jayayya akan jalsatul istiraha da hukuncinta akan akan eh, ganin watan ramadana to an ji abin da professor ya faɗa ku cewa idan al'amura suka tabarbare a haka to mutane kamata a fara kantar da su a ba ta sa din tauhidi dan Allah tambaye mu magana akan tauhidi ba akan ta'ala sunna suke ba kullum abakaza abakaza abakaza kullum abin da muke kenan yaki akan wazatul wujud kan wulul wal ittihad magana akan shewa Allah ne magana akan akan cewa an kai wani matsayin Allah magana akan kaza magana akan bid'a abin da muke magana tauhidi kenan kullum wannan shine sabanin mu da kuwai shine ma wani umul ba ake ta amul aba'i da ake magana akai wannan shine sabanin mu shine abin da muke kiran ku cewa a zo a gyara a yi musulunci a aza dukkanin wansu wani ra'ayika da wani ya kawo cin addini kowa ya aza ɗariƙarsa abu a bi hanyar mazu ala sallam abu a haɗa a kan tauhidi babu wani zai kama a ce wai ga salatul fati ya fi ƙwararri dubu kaza babu wani zai kama na abu zararin hankali ba wanda zai ce kowa allah ne ba wanda zai ce kara ba wanda zai zuwa aji wa za a bi allah da manzan allah wa za a bauta allah wa za a bi manzan allah shine magana mai shine tuntun qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bi shay'an wa la takulu ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi ko fa in tawallaw fa qul shahadu bi anna muslimun shine abin da muke fada a zo a hadu cewa kada a zo a akan kalma guda wata ta daidaita al'amarin mu tsakanin mu da ku cewa ba za mu bauta wa kowa ba sai Allah kuma sannan ba za mu shirka da shi da komai ba kuma kada shashin mai ɗauki shashi a matsayin Allah kamar yadda ake yi ko a ce shehu ya zama Allah shi ne Allah shi ake bautawa shi ne magana mu dama profesa wannan shi da awa su sunna tun lokacin da aka fara da awa har zuwa yau akan wannan muke mun fifita wannan matsala akan dukkan wata matsala ta ne akan ta muke akan ta ake sa mun yi zafi muna kafurtawa kala ashe akwai take da ashe akwai kafircin kenan ashe da gaskiyan mu ina professor na magana cewa sai an zo an fara laka da abata din tauhidi ashe kaga an yi shirkar da muke magana ashe da ma akwai ashe ba zabi muka yi ba kenan gaskiya muke faɗa shi da magana wannan jan hankali daga professor sai fada ka isan me ya faɗa kuma jan hankalin da muka yi kai sai kuma wata mas'ala da professor ya faɗa da wala Allah da ita zamu kokari mu ga mun takaita zaman so da mas'alolin suna da ɗan faɗi ah, yana magana akan cewa ah, mu ahalus suna mu maƙiya zikiri ne mu maƙiya zikiri ɗaga murya da zikiri shi zikirin Allah subhanahu wata'ala a ah, ya danganta da yanayinsa akwai yanayin da ake son ɗan sassauta murya saboda kada a ɗaga murya makiyan zikirin su ji ya haifar masu da kiyayya da Allah da manzan Allah ah, shi ne dalilin da ya sa Allah suwan kala ya saukar da ayan wala ta harbi salatika wala tu khatib wabtagi bai da zalika sabila a kuma shi ne dalilin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arfi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala abkam amma duk da haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa to zuwa ƙarshen maganar ta su da ƙuracin lokaci abin da ya ƙarasa maganar akan akan wai magana akan bayyana zikiri nan gashi manzo sallallahu alaihi ya hana ko Eh, kafa eh, kawo hadisin wasu salamu cewa ah, cewa arbiyo ala anfusikum fa da runa a samman wala abkam wanda ga sanar ruwa ba musanta ba maybe zalla ce ta ta furci maybe kuma akwai sanar ruwa da suke da wannan lafazin ce ne fa da runa a samman wala gaiban haka ruwa take ruwa ingantacciya cewa ba kwa wato Wasa'abai sun zo suna tafiya tare da manzo Allah sallam sai suke daga murya da zikiri sai manzo sallam sai ya tsawa cewa ku saurara wanda kuke kira ba kurma bane kuma ba bayanan bane yana tare da ku sai suka shiru kaga ya hana daga sauti da zikiri can gaba kuma sai professor sai ya kawo magana to ai in kana magana akan a daga sauti da zikiri ai ya kasance a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisi na abu dan umar da yake ba da labarin cewa eh, daga sauti da zikiri a lokacin manzanam ya tabbata lokacin da ake idar da sallah ake jiyo sautin zikiri kaza da kaza idan ga kawo wata magana da mata ke ba ta da alaka da wannan domin a karfi magana akan daga sautin zikiri a takaice dai eh, kusan eh, profesa ya yi tanakobi ya kawo nasoshin da suke magana akan hanin karara kan ɗaga sautin zikiri su kuma tafi laliban shubuhohi nan magana a a a'ida da sallah an ji ana daga sautin zikiri ba magana zikiri a wasu mafuhimin da muke magana nan astaghfirullah astaghfirullah kowa shi yake wannan alama sai cewa an ida da sallah sauran da suke a baya suna fahimta a ida da sallah ne idan suka zo wannan wannan zikirin da ake ma ida da sallah ba ana magana ne akan wai wazifa suke bayan sallah ba ko wani abu ba wannan magana ake ba inda ba jama'i bane kan ba wazifa ba ce ba jama'i ba don ba inda sabai suka saba wazifa in kuma wannan ne hujjar wazifa sai mu kina magana a fili kawai sai ka magana akan wai ai ga kiran sallah shi ma ai ambatan Allah ne ai daga sauti ne a nan inda aka ce ka daga sauti ka daga ba ma jayayya amma inda ba a ce ba kuma sai ka bi yadda manzo mai sunnanta kamar nan an zo ana tafiya ana daga sauti yace a bari manzo sai yace a bari kaga ba guri ne na daga sauti ba ko ku zo a hada ta dukan kirji ana zikiri ko ana ta daga murya wannan ba shar'antaccen al'amari bane a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don so shi za ka kawo sai kamar tawuli kamar ta fassara irin taka amma ba abu sa wannan mafuhumi na na taruwa a zikiri bane wannan kenan maganar da professor yake magana cewa wai a saurara za a cewa idan ana tare da ko kuma idan ana zikiri in akwai makiya zikiri wannan babu laifi a ƙasa ƙasa da murya wai mu ne makiya zikiri professor kalle mu ahlus sunna mu ne makiya zikiri wato irin wannan muna na manganin da ake jifa mu da su Allah ta'ala kuma sheke ba mu kariya wanda a baya an ce mu makiya ma'aiki ne ko makiya manzan Allah sai ga kiyayya ta fito inda ake tallan soyayya ko wannan sai ta mana makiya manzan Allah masu kaza masu maulidin masu tarurrukan su da suka zagi manzan Allah eh ba haka akai ba bar ma karshe anguwar jikokin annabin a sharifai aka zage shi karewa ma a garin nan an gane garin da ake cewa shi ne na ɗaya a duniya a san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga su masu cewa su ne na ɗaya a san manzan Allah ɗan kuma su suka zagi manzan Allah a fili zagin da ko arna ba sa yi haka suke yi kaga wannan Allah ta'ala ne yake ba mu kariya wanda a lokacin da ake ce mana maki a Allah sallallahu alaihi wallahi ko mu tsaya su mama jin damuwa domin san ƙarya ce mun san kawai eh, a gaiba ake ga mutane kuma za su fahimta sai da aka ce aka ce maki manzon Allah sai kai dariya kawai da kai kawai domin ka san ƙarya ce wasa ne amma sai ga iya ta fito a fili inda ake magana to idan ana magana akan makiya zikiri mu muna ga akwai gurin da aka ce ake nuna kiyayya ga zikirin za mu kawo a littafin mutum zuwahirin ma'ani juzi'i na biyu shafi na 345 345 za mu kawo inda za mu nuna suwaye makiya zikiri yanzu zanna insha Allah cikin taimakon Allah cikin taimakon Allah yawa me aka ce a cikin zawahir ma'anin juzi'i na biyu shafi na 345 wannan maka kariya Allah ta'ala ya ba mu ya bayyana suwaye makiya zikiri ba a haɗu suna bane makiya zikiri su ne dai ma zikirin su ne makiya zikiri ne suka faɗa bi zikirin layi ta zadu zunubu watan tsamisu sara'iru wal ƙulubu fatarku a afbalu kulli shai'in wa shamsu zati laysa laha ghurubu wai da ambatan Allah ne bi zikirin layi ta zada zunubu da ambatan Allah ne zunubai suke karuwa ta so zunubanka su karu kai ta ambatan Allah sai zunubanka su karu wasan tsami su tsara iri wani ƙulubu zukata kuma duk su rirrifi Ko da kana ambatan Allah suka duka dauɗi lokacin da ka zama Allah ka gaba ka da bukata ambatan Allah sai ka bari ko ba ruwanka da sallah ba ruwanka da hajji duka kyale duna mahajubai ne kaga bi zikin layi tazzadu zunubu zina in ma ka ambata Allah sai sai dai kai laifi laifi za yi domin kai ne Allah to sai kuma ka kira Allah bayan kai ne Allah Shi ne a shine aqida tasar gashi nan ku zikira abbal kullu shay'in barin zikiri shi ne mafificin komai kowane abu dukkanin ibada barin zikiri shi ne mafificinta wa shamsu zati laysa laha lahaguru. ai zatin Allah baya ɓuya, kai ne ga kanan shi ne idan ana magana makiya zikiri ku kai magana ba shiru kawai kawai alkunya muke muna kyale al'amura ana faɗin sai da a gada amma kai magana bayan da zai magana da muka magana sai da a shiru wannan kawai zan hankali ne profesa zan hankali ne da cewa zuwa ma'ani a karkaɗe shi a ga yadda maganganun suke yadda aka kawo su na'am <laughs> to shi da ai yi magana cewa an ce ƙur'anin ko ga shi salatul fati ya fi so dubu shida kuma za ka cewa zikirin ma ga shi ga shi ga shi a hana ka ko ƙur'anin an hana ka zikirin ma a hana ka sai shehi shi kaɗai aikinsa shi ne aiki ibadarsa shi ne abinda shara'anta ma shi za ka yi kawai shi da magana ba wani wata magana su wani wannan jan hankali daga profesa da ito yake wannan maganin yake wannan tattauna abin da muka tattauna wannan muga abin da muka ce kuma ga matsayinmu makiya zikiri ga su ko makiya ma'aiki ga su ko a fili ko makiya Allah ga su ko Allah ala biyu yana ba mu kariya ta ala yana ba kariya ga mu ne ko subhanahu wa ta'ala wanda akwai wasu manganin da kusan sai babu lokaci ko kuma ba fa'idar da sai an tattauna tun da ba kowace matsala za a ce za a tattauna a kai ba amma dai a kusan manganin wanda suke muhimmai mun ja hankalin profesa a kai cewa ya ƙara wasu nazartar al'amarin ko maganganun da suke cin tafai na ɗariƙa domin ya fahimci mu maganar da muke da kuma mawukifin mu a halittun na ajiya da yau da kuma cewa ba muna korewa kan bane kuskure mu ɗan adam ne za mu iya fahimta kuskure amma asali asali abinda muke tuhuma a kai na ƙirar wahalatul wujud da kaza da kaza da kaza tabbatacce ne domin kai maka tabbatar ka ce sai an kuma abcd a ba ta da ta ta tauhidi ko alifin ba'u ta'un na tauhidi sai an karkar da mutane kira kenan duk abin da muke faɗa ya tabbata akwai wannan magana haka babu wani wani wannan game da fannin duk abin da muka faɗa zan hankali daga profesa, a da ikalli wannan jan hankalin da idan basira da domin ya fahimtar da al'amura suke insha Allah Allah ta'ala ba mu dace daga ana ya kamata dakata fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh